kasance tare da samun bayanan dukkanin abin da kake so dangane da duniyar dambe ku kasance da ɗaɗaɗan wasannin gargajiya na dambe a san hausawa masu ƙayatarwa a duk inda kuke awayoyinku na hannu ko kuma kwamfutocinku. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masu kallon mu da sauraron mu dai gane ga ramadan garba ramadan wato ramadan dai a baya in ba kuma ta ba da azumin nan kun dan same ni da ni da ramadan wanda muka tattauna a muka dan yi wata hirar shi interview ta live wato muka haska muku To a yau akwai wani babban bawan Allah wanda yake Saudiya Alhaji Usman Saudiya wanda ya turo wa Ramadan da sako, ya ce a wa Ramadan naira dubu takwas. Alhaji Usman Saudiya Ramadan ya ce a baka dubu takwas me zaka ce wa Alhaji Usman Saudiya? To ba wannan ya Alhaji Usman Saudiya sai dan ne fata da kai da godiya sosai. Mun gode mun gode Allah ya saka alheri Allah ubangiji ya ƙara buɗe. Tun ya mana ta mu da addu'a a cikin wata azumin Allah ba mu sa alheri amfani mun gode Allah ya saka alheri. To, ga naira dubu takwas Ramadan wacce Alhaji Usman Saudiya ya ce a baka. Ba ma Alhaji Usman Saudiya kaɗai ba, me yi fatanka da mutanen garin Saudiya? To, ina musu fata alkhairi ga baki ɗaya sufota na hawa da ma ba sufota na ba ina musu fata alkhairi ga baki ɗaya da gudun ma da kudu da jamus duk ina musu fata alkhairi a cikin gaba da taya mu da addu'a Allah ba mu da wannan sana'a ne. Amin. To, amma ko muku ne magana ba. Gabatar mm. da za a ga mutane a cikin wannan sabon. ga cewa za su bayan ka to gaskiya bayan kai na bane bayan Allah ni ma ban taɓa tunanin ni ma zan kai zan kai yi wannan lokacin ba ina wannan abu hmm. ba san komai aka ce ka riƙe uwa ka riƙe ka riƙe ka za ka kai inda ba taɓa tunani ba hmm. kuma wannan azumin da ya shigo mun tsaya ne muna ibada sosai mun tsaya muna roƙon Allah akan Allah ba mu sa alamu mai amfani Allah kare mu Allah ƙara ɗaukaka to wannan azumin mu ma muna sa ran ƴan kallo a ƙara ci gaba da taya muna addu'a ka san kana taka Allah na shi ko ba ka wani to mu ma muna addu'a kuma muna neman ƴan uwa abokanai iyayen gidanmu a ƙara ci gaba da taya muna addu'a a cikin wannan wata azumin Allah ƙara ba mu sa alamu mai Ramadan akwai damban sa sarauta da ake cewa za a yi bayan sallah wanda ana ta tunanin wannan sarauta ta bana wacce ake tunanin mai yiwuwa ta iya koma hannun matasa da yanzu duk an ga manyan yan damban sun dan yi baya sun ja baya ramadan yana harin wannan damban sarauta ko kuma ya yi bai da shi baya sha'awarsa a insha Allah ni ina ina harin wannan damban sarauta insha Allah ina hari ina hari ina hari insha Allah to kamar yadda kuke yi a bangaren damban za zaka ga cewa ta hado ku da jamus yanzu a wannan damban sarauta ramadan zai ce ya bari ko kuma zai zai buga a dan man sarauta sai dai a ce an mun mun ne in mun a saboda bai to idan eh, ya zaga mutu a to a yanzu zai ta haɗu ku da alƙarin bello wallahi sai dai mun sai dai mun ma to in ya ce bai zai mun ma ba shi ya ce yanzu ko da bello ne yanzu sai an buga ka kuma ka ce sai dai mun ba. a ayo wa ga alƙarin eh ko da bello ni ta hada shi sai dai a buga fa to gaskiya ne mai gida ne eh. akwai mutanen da suke cewa in janye ne akwai iyayen yanni dole in suka mura ni na ina ji ina ganin ka kaga bara ma wace eh. shekara ni na haƙura da janye ne eh. ni da shi za mu janye na hakura matsayin yana mai gida na haƙura na janye suka fara da mutum amma da ba zan san mai ka hango wannan ci kuma da yake yana lugubi ta mutane a wannan ci kuma ba Allah ba hada bi ya bi shi wayo shi kuma ƙarfi ya bi ni eh zan bari ne da ba ka misali Allah ba ba ma so na ke gidan ba ai ki ala ne eh wa ga mariya ci kuma kama <laughs> ai ya lubu ta mutum ya zai sake shi sai ga da kansa mutum ya ji ya faɗi saboda Allah akwai karbi sai rubutan ga wannan sako na bawan Allah yawa Alhaji Usman Saudiya

Allah magana ba ma da shi ne ba ga shi da shi da Thank you.